Bakanuwa radio Daulolin Afirka. Auzu billahi minash rajim, bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala Masu sauraron mu mu da wannan lokaci sannan mu da sake saduwa a wannan tasha ta Bakanuwa Rediyo wadda mukan gabatar muku da abubuwa da suka shafi masarautun Afirka. Har yanzu muna kan masarautar Kano wanda shine ginshimin gari da yankin Afirka ta yamma take takama da shi. za mu tsallaka wasu masarautun cikin yadda Allah nan gaba kuma a dai wannan lokaci za mu ɗora da malam nasir wada khalil masani a wannan fanni idan ba manta ba a wancan shiri da ya gabata mun gabatar muku da yadda ake hawan daushe to za abin tambaya shine bayan sarki ya yi hawan daushe ya zagaya duk guraren da aka faɗa ya je ya gaisuwa wajen mai babban ɗaki mahaifiya ta kenan ko 'yan uwanta ko kuma su biyun an zo an yi eh, sukuwa an yi jahi an komai sarki ya zai ya juya ya kaɗa linzami ya shiga cikin gida to daga lokacin da aka shiga cikin gida yaya ɗabi'un sarki take ɗabi'u irin na sarki a eh, ƙasar kano ko masarautar kano kuma ɗabi'un nan su zama na al'ada malam nasiru barka da zuwa nafi yawwa barka ka dai allah gafarta malam kafin na shiga ansar kasan bahaushe ya ce a ido ake tsawariya shi da kai zancen an yi sukuwa an yi jahi ba a sukuwa eh, sukuwa ai tsere ce ita kuma ta sarki a tare ake tashi a tare ake karewa ba tsere ba ce shi ne jahi. okay. Eh, shi ne to ni da masu saurare mun kara samun ilimi eh. muna jinka yawwa to shi idan sarki ya shiga gida ko in sarki yana gida ba zancen harkar mulki ake ba ana zancen harka ce ta mai gida a gidansa to amma ta sarki ta bambanta domin me domin shi a yadda tsarin falsafar masarauta kano take shine sarki a ko'ina yake sai ya bambanta da mutane a darajarsa an ba shi daraja mai girma kasancewar shugaba halifan Allah ne a bayan ƙasa kuma kasancewar shugabancin nan da addini ake yi shi yasa a kirarin ɗan kade za ka ji ana albarkaɗo ɗan soyaki sauro ya ja giwa saboda lokacin da in an naɗa sarki ɗan kade shi ke tashinsa tsaye a ƙara sa masa kayan sarauta wannan shi sa ake ce masa sauro ya ja ma'ana tsakanin girman ɗan kade da na sarki kamar bambancin girman sauro ne da giwa wannan shi ya nuna ma cewa to ina sarki ko me zai yi sai kaga bambanci wato shi gidan sai aka yi masa wani tsari na farko shigar da kasan idan sarki yana yana guri ko yanayin zama ne ba za ku yi irin nasa ba in ya harɗe ba wanda zai harɗe dole in kuna kujera to shi aka raga yake to idan aka shigo cikin gidan ma kowa ba wanda za a yi ka shigo da alkyabba ko rawani ko sanda kwagiri ko madogari ko da dan sarki ne kowaye ai ba wata iyaka wanda duk kaga ya shigo da abin dogara to tafiyar ce ba za ta yi ba sai ya dogara ɗin saboda haka bambancin rikon wannan kadai yana gaya ma wannan ba sarki ba ne kuma ba zai zagi ba bayan da za a yi ka shigo tsakar gidan sarki a yi ma zagi to kenan ka ga mutum yana tafiya da kamala ka ga wani a gabansa to sarki ne ko ba rawani don ba a shiga gaban kowaye a gidan sarki kenan ka ga shi yana ka ga mutum yana tafiya a gidan sarki yana da kwagiri a hannunsa yana tafiya yana jefa shi yana ɗauka yana ajiyewa sarki ne don wani bai isa ya riƙe kwagiri a gidan sarki ba idan ka ga mutum da takalmi a cikin gidan sarki yana yawo misali mm. to sarki ne don wani ba zai yi tafiya da takalmi ba to akwai mata a cikin gida su da suke kafofinsu ba irin na maza ba so da haka in ka ga mutum da rawani ko kuri ne kowane iri ne to sarki ne don wani ba zai sa rawani bare ka ga alkyabba to kaga duk waɗannan abubuwan in ka gansa a nan to sarki ne to kaddara duk bai yi wannan ba bai sa rawanin ba babu alkyabba a jikinsa babu sandan a hannunsa za ka gane shi ta takalmi ba wai takalmin ne daban ba a'a shi ne kaɗai yake da ikon yawo da takalmi a cikin gidan to muƙaddara daga nesa ka gano shi ba za ka iya ganewa da takalmi a kafa ba ko babu kuma ya yi shiga irin wacce kai in sarkin ne sai an gane ta wace hanya <laughs> yawa to ta inda za a gane shi ne akwai mutum uku mutum hudu idan sun zo mata uku ne namiji ɗaya idan sun zo in dai suna tafiya a gidan sarki sai an tsaya ba a yin tarayya da su a tafe akwai sarkin shi ne dama akwai matansa akwai umma uwa soro akwai uwa uba mai babban ɗaki idan a gidan take kenan ko ta zo to to to sannan akwai abincin sarkin kansa to kafin mu je ga abincin sarki domin amfanin masu saurare bari kai mana bayanin wace ce fulani wace ce uwar soro wace ce mai babban ɗaki domin amfanin matasa Da ma, sannan shi kansa wannan zancen ma ba mu gama shi ba to shi kenan ita uwar soro ita ce shugaban kwarakwarai in ta taho uh, bayan uwar soro in aka ce gwaggo to matan sarki kenan su aka fi kira da gwaggo su ma yadda na lissafa ma sannan mai babban ɗaki kuma mahaifiyar sarki kenan waccan shugaban kwarakwarai mata bayi kenan da ake iya haihuwa da su wanda addini ya yarda a haihu da su hmm. wannan matar aure wannan mahaifiyar sarki su in suka taho ana yi musu akan yi musu zagin. ko kuma na ce ana raka su amma ai din mata ne za su yi musu gaban da bayan din mata ne mata ne so da haka ba wani abu ana yi masa zagi kuma ana raka su kuma suna sa takalmi suna yawo da shi amma ba za su shiga da shi guri ɗaya ba mm-hmm. inda sarkin yake ba za su shiga da takalmi ba banda mai babban ɗaki shi inda sarkin yake yana da wani suna nasa daban ƙasa to rumfa ƙasa eh to in ba rumfa ƙasa yake ba mm-hmm. duk inda yake a cikin eh, gida duk inda yake a zaune dai ba za ka zo gurin da takalmi ba a yanda sarki kenan ce fada to so da haka idan waɗannan suka taho a ƙa'ida yadda ake yi maza sai su tsaya cak ba za su motsa ba mata sai su tsugunna. so da haka idan ko umace wasu ran kenan mm. ko matar auren ce in ta zo shigewa za a yi mata dawo a sauka lafiya rakota ma irin eh, sannu da zuwa ko wani abu dai haka mm. na gaisuwa a raka ta ma an je a yi lafiya a dawo sau da haka in ta taho su biyu za ka ga watakili kafin ta koma sun kai su biyar goma ana rakiya amma wanda duk baya cikin ayarin rakiyar wanda bai kai rakiyar ba in ba zai motsa ba kai wanda zai motsa ma sai ta zo wajen da yake misali ka'ida kenan sai a motsa da shi shi kuma abincin sarki ne in aka taho da shi yadda kaga wannan din wannan su tsuguna mata su tsuguna maza su tsaya can amma aka zo hucewa da shi ta gaban kisa-kisa a sauke lafiya sai kai sai kai addu'a ai ai shi abincin tsayawar da ake masa dan kada a je ai kara kaina da shi ne aka za a kyautata shi yawwa an rufe shi da tuma ƙasa da waye da waye to idan sarki ya fito kamar yadda na gaya ma ko da sanda ko da ya fito shi ma akwai wannan al'adar shi ne kaɗai duk waɗancan da ake tsaya masu mata ne shi ne kaɗai namijin da in ya fito in ka ji an ce ma dakata wanda suke ko na kusa da kai ko babba ko yaro inda ya ga sarkin ya fito kai kana tafiya zai ce ma dakata kai ka san abin da ake nufi a sani ko in ce turan giwa ne ya fito eh. <laughs> to maza su tsaya mata su tsukuna shi in ba wanda ana raka shi ana komai amma danganta in ya baka dama bai baka dama ba duk girman gidan nan zai iya tafiya wurare shi kadai yana yi sarkin kano alhaji ado yara duk yana irin wannan muna yara ba inda ba za ka gan shi ba musamman wajen ganin gini eh. ko wani abu akwai lokacin da in ya ba da aiki a cikin gidan zai fito ya gani saboda ai gidan gari guda ne cikin so da haka idan yana wannan ana yin wannan tsaye-tsayen tsayewa da tsugunan kasan sarki ne wannan da yake tafiyar sarki ne to eh, ga wata tambaya don kata subuce eh. su 'ya'yan sarki mata irin gari ya waye nan suna da hurumin da za su je su gaisuwa wajen sarki da safe ko ba su da wannan kowace kowa yana zuwa sai mun samu wani program din sai mu yi akan duk daga irin har gada ana yi har tatsuniya ana yi masa domin a nishadantar da shi eh su ma su samu nishadi yaran in ka same shi a cikin yara ai ba lalle in ba a kujera yake ba a da da ake ba mu labarin yaro. Mhm. to sarkin kano alhaji eh sarki kano alhaji ai ba za ka saurin gane shi ba sajewa yake yi wannan ya ba da labarin kaza wannan ya ba da labarin kaza wannan ya ba da labarin kaza ai shi in ka lura al'ada kowane sarki ce dama ya fi hulɗa da yara saboda shi sarki kasan an ce sarki baya da ana cewa ranar mun je zari ake cewa sarki baya da aboki yana da aboki ai abokan sarki mutum biyu ne yaro da mahaukaci ko nan a Kano ya akwai mahaukacin da yake zama a kofar gidan sarki da eh. obar kudi yana kiran kansa shi ma sarki ne kuwa kuma yana sauraron sa mm. shi ai yaro shi ne kadai zai iya zama ya gaya sarki abin da ya ga dama shi yasa shi ma sarkin zai fi jin daɗin zama da yaran ah, yanzu duk inda ya kai da sarki ya kai da yi ma wasa mm-hmm. don kun tashi tare eh. sai kaga kana nokewa dole ƙarshe in za ka faɗi magana sai ka zaɓa akwai wata hausar gidan sarki akwai kalmomi na girmamawa akwai kalmomin da ba za a faɗe su a gaban sarki ba sarki ya girme su duk sai kai wa kanka takunkumi kai a wahalar shi a wahale eh. yaro fa ina ruwansa so da haka shi kansa in yana son ji cikakken abu a wajen yara don su ban san sarki ba alewar da za a ba su ko nakiyar da za a ba su da alkaki ita suka sani kawai kuma a kan wannan sai su sai ma da information din miliyan 100 wanda wani babba ba zai iya <laughs> wani babba ba zai iya abin nan ba eh. saboda haka kamar sarkin kano alhaji ado Bayaro yana kyautata abubuwan yara kuma duk sauran sarakunan yanzu ne ba zan ce ma komai ba saboda sarkin kano aminu bai daɗe ba kuma ni kuma yanzu ba na zama amma dukkaninsu daga wanda na gani guda biyun nan sarkin kano alhaji ado bayar da muhammadu sunusi duk suna ba wa yara lokaci sarkin kano alhaji ado bayar shi kyamara in lokacin tashi in yara an zo yi masa tashi kyamara ike ɗaukowa sosai ya dinga ɗaukan kyamara ta kati eh, tun wannan farar Pol polaroid ake polaroid eh tun zamanin polaroid zai fito <laughs> eh, eh, ko kafinta za ka ga ya ratayo zo sai ya dinga ɗauka yana dariya yana komai wani abu dai da zai sa yaro nishadi hmm. baya ah. abin nan ɗinsa kuma an gaya mana lokacin sarkin kano hmm. bayero sarki alhaji 'ya'yansa in ya fito zai fita zaka ji ana wannan taka a siyo mana zaki taka a siyo mana kaza taka a siyo mana kaza to ai kaga wannan ya nuna ana zama ana mu'amala hmm. eh. Ka ce takawa mu sarki muke cewa a waje eh to ai shi yaro bai san sarki ba eh, amma sauran mutanen cikin gida takawa din sukan ce a cikin gida to ai abin da yasa ake cewa takawar a fahimta ta hmm. idan ya fito iya abin da ake gaya masa kenan jakadu taka wasan so da haka waye takawan ne shi ne ba mai fito ba za a fi kalmar ba so da haka yaro ya karbe ta takawa shi sa duk wani dan sarkin da ya girma ko yake da rawani ba za ka ji ya ce takawa ba mm. in ko ya ce takawa to da yaro yake don ya san shi ne sunan da ya sani ai akwai 'ya'ya 'ya'yan sarkin kano alhaji ado bayero da aka kai su makaranta ba san babansu ne sarki ba eh, ni kaina da na hira da sarkin kano na yanzu ya ce min sai da zai tafi secondary school sannan ya fahimci cewa sarkin kano marga alhaji ado bayero ne mahaifinsa bare min yi wannan hira to ai shi wannan zancen riko ne watakila a gidan sarkin suke a gidan sarkin suke amma da aka kai su makaranta su ba su san babansu ne sarkin ba saboda ba a faɗa kalmar duk da takawan ake yi hulɗa eh, eh. an ce sarki za shi makarantar mu kuma su zo suna gaya sarkin misali eh. ce to sarki misali da ke ba sai ce to sarki za shi makarantar ku to yaushe za shi kaza kaza kaza kaza a abin nan masu sauraren mu kuna tare da bakanwa radio inda dai muke wato warware kabli da ba'adi irin na sharuɗan masarautar kano wanda a wannan lokaci muka shiga cikin gidan sarki kuma wanda yake ganau jiyau malam nasiru da kalili ke mana fashin baki akan wannan don haka za mu ɗora idan mun ɗan shakata kaɗan to madalla to a ma yanzu mun ga yadda sarki rayuwarsa take a cikin gida ma'ana yadda yake rayuwa da mu'amala da 'ya'ya da iyali da kaza da kaza bari mu kalli ɓangaren sutura idan sarki duk zai fito kowa san zai fito da manyan kaya riga mai asake ko mai aiki da zubuni a ɗora babban riga lokaci da alkyabba da sauransu a cikin gida wani irin kaya ikan sa domin eh, yi muwalati ko yi mu'amalarsa eh, eh, ya danganta da yanayi kayan zafi daban kayan zafi ke sa da sanyi kayan sanyi ke sa kuma ya danganta da halittarsa idan mai jin sanyi ne za ka ga abin nan idan mai gautsin fata ne za ka gan shi kullum kafarsa a rufe ma'ana misali yanzu za ka iya shiga gidan sarki eh, ka ga sarki da doguwar riga da wando misali lokacin zafi eh. ko kai ba hula ko wani abu mai kamala a ah, wannan kai ba hula wannan ai rashin kamala ne eh. amma za ka gan shi da ya shara oh. za ka gan shi da ya shara an taɓa yin wani abu mm-hmm. akwai wani attajiri a kano mm-hmm. yana da masaka haka to sai ya kawo wa sarki ya duka mm-hmm. sannan ya kawo uwar soro da mai tsoron baki mm-hmm. ni ya mai tsoron baki sai ta yanka ta bani da ta bani da na kalli darajar yadin nan na ga wannan yadin wannan a guri na bai wuce labule ba sai na ba wani mantari yana egypt yanzu yana mm. karatu bayan na ba shi da kwana biyu ya sa bai sa ba allahu alam mm. bayan na ba shi da kwana biyu sai na shigo gidan sarki yana rumfa ƙasa yana je gaishe shi wallahi wannan yadin ne ya shara da wando na yi dakace na ɗinka wannan yadin eh, domin ga sarki ya sa ya sa <laughs> amma ina gaya ma ko a yanzu in da na samu wajen orientation din ba lallai na ɗinka wannan yadin ba na gan shi dai a kasuwa na ɗauka na siya sai dai an bani na ɗinka mai ƙaramar daraja ne amma in ba kai wasa ba ma ya jefa da dashi a ko da iya wandan ne to bari mu kalli kuma wata mu'amala ta magidanci a gidansa mu kamar na ƙasa-ƙasa akan ce a yi ana sallama da mu in mun yi baƙi idan bako yana so ya ga sarki sarki na cikin gida yaya tsarin yake to ganin kala-kala ne mai shigowa cikin gidan ne ko kuwa a wanda za a fita waje a same shi ne to koma wanne ne shi neman a ga sarki sunansa gaisuwa a yi min gaisuwa gaisuwa gaisuwa ba ana sallama da sarki ba a gaisuwa ce in ya ga dama ya ganka in ya ga dama ya ce ba zai ganka ba ko da kana shiga cikin gidan waye kai waye kai eh ko sirikinsa ne kai in ka shigo nan hurma ka dan ai ma gaisuwar zai iya cewa ba zai ganka ba idan kuma ana bukatar zai ce a jira mu sai a ce ka shigo ko a ce amma dai kai dai sakon da yadda za ka aika da sunan gaisuwa ne in hakimai ne ma a wata sha suke ce a yi musu gaisuwa kuma tsarin yadda ake gaisuwar nan shine bi da bi ake yi misali ba wai bi da bi na wannan ya gaishe a girma girma ne idan yanzu misali kwamishina ya zo ya ce a yi magaisu to idan gwamna ya zo sai a ce mataimakin gwamna misali ya zo to shi ma za a yi magaisuwa cewar ya zo amma mataimakin gwamna ne ya fara zuwa to ba za a faɗi ta kwamishina ba ai shi ƙa'idar shi ne wanda di ya fi girman daraja shi za a fara shi in dai aka faɗi tasa to ba za a faɗi na bayansa ba sai dai sarkin zai fito to in ya fito ya ganshi shi kenan zai in ya ga wannan ai ai ya san ba lalle wannan ne kadai ba amma in dai za a aika masa da gaisuwar da wane yana gaisuwa to ta ƙarshen da aka faɗa fa ita zai fara gani ka san me hikimar so da duk wacce aka faɗa ta ƙarshe ita ce mafi girman daraja da ba ita ba ce da ta farko ce mafi girman daraja ai ba za a faɗa ta biyun ba na biyun da yake son ganin sarkin ba za a faɗa ba na ukun ma ba za a faɗa ba so da haka kaga wannan ta farkon da aka faɗa ita ce ta ƙarshe idan eh, sai da mana ƙarshe galadima ya zo misali to sai an faɗi ta galadima amma shi ya fara zuwa waɗannan goma sai dai su jira in sarkin ya fito ya gama da galadima sai a ce wani ma yana sai ya shigo wani ma yana nan sai ya shigo wani ma yana nan sai ya shigo in kuma ya ga dama in ya ga dama in ya ga wani ma da yake son gani sai ya dakatar da abin da cewa nan ya fara shigowa abin da za a yi da shi to amma idan shi ne misali ya aika ina son ganin ka kaso sai kuma wani mai babban matsayi fiye da kai ya zo ya za a yi ai shi shi gaba ɗaya harka da sarki girma girma ce amma bukata tana canja abu eh. idan <clears throat> ni mahaifi na ganin da yawa sarki na ƙarshe mhm. muhammadu sunusi <clears throat> da aka gaya masa mhm. zai gan shi saboda baya cikin tsarin masu ganin sarkin to amma shekaru sun fara cimar kuma ya kai matsayin uba sau da haka ya zo yana son a saka ɗashi sau da aka gaya masa ai tsayar da hakiman ya yi ya gama da shi ya sallame shi sannan suka shigo kaga nan shekaru ne yanayi ne ya sa matsayi da yanayi haka ne eh. eh, amma misali idan da a ce sarki gashi amma mahaifinsa yana nan ba sarki ba ne mm-hmm. idan ya zo yana son ya magana da sarki ko ya shigo zai bi wannan matakan ko ko nasa daban sarki yana da uba ne to shine uban kowa ne uban kowa <laughs> <laughs> haka ne domin a nan yankin arewa akwai sarkin da suka yi takara da mahaifinsa shi allah ya ba shi nasara a kan mahaifin shi ya zama sarki aka yi wa mahaifin nasa hakimi to misali a irin wannan cikuda cikuda ya abin ke kasancewa ai shi abin da ake faɗi ai sarki uban kowa ne haka ne rigar ba ta haihuwar ba ce ai ta mulkin ce saboda haka akwai yadda ake ba wa kowa girma ko a harkar sarauta da idan babban hakimi misali kanin mahaifinsa kowan mahaifinsa yana hakimi shi kuma yaro ne yana hakimi kuma sarautarsa ta fi ta wannan kanin mahaifin nasa da yanda ake manyan alkyabbu suke sawa idan kanin mahaifin zai gaishe zai buɗe bude alkyabba sai ya kare shi kar a ganin so da haka a ko'ina din akwai irin yanda shi sarkin eh. yanda zai karrama wannan mutum ko dai in ya zo ya ringa birjin protocol ya dakatar da kowa ya gama da shi dama sarki ce dama sarki ce amma dole saboda shugabanci saboda koyarwa za a yi mulkin shine sarkin amma dai za ka ga ah, akwai shi ma wani girma da zai bashi <laughs> masu sauraron mu ina ganin lokaci ya taho <clears throat> dole za mu dan tsayarta a nan kuma za mu kalli wani bangare a wani shiri na gaba bi izinin lahi ba nasir muna godiya a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen tabbatuwa wannan shiri ni da na gabatar ibrahim muhammad mandauri nake cewa ku zama lafiya daga nan bakanwa radio